الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيو عشرين قوة رمضان أو أن شكرات هجرات الدبودة تريه 30 آه za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratun nisa daga farko ga tambayoyi da aka aiko wannan ya ce wani lokaci ne ake sallar walaha daga fitowar rana kamar yanzu shida da kwata ko sai rana ta fito sosai kamar tara kuma raka'a nawa ake yi lokacin sallar walaha farkonsa shine idan rana ta fito kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baziga ta bayyana bayyanar ta shine malamai suke kaddara shi da cewa ta zamanto qaida rumhin wato gwargwadon tsawon mashi wato mita biyu kenan daga ƙasa ta tsawo kamar mita biyu daga ƙasa shine gwargwadon tsawon mashi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina ladanan madina suna kaddara shi da minti ashirin bayan lokacin da rana ta hudu saboda haka yanzu kamar yanzu rana tana hudowa shida da kwata saboda haka shida da talatin da biyar lokacin ne ake fara yake halatta a fara yin nafila amma idan rana ya zamanto tana hudowa ko tana da sauran jajajajanta ba ta riga ta gama fitowa ba bai halatta a yi sallah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a wannan lokacin ya ce lokaci ne da masu bautar rana suke mata sujada to sannan lokacin na ta zai tafi har zuwa ranar har zuwa lokacin zawal lokacin da rana za ta kai tsakiyar kai in rana ta kai tsakiyar ka to ba a yin nafila kamar yadda ya zo a hadithin amr ibn abasa a cikin sahih muslim ya ce da ya tambayi aisha ta bayyana masa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya ce masa da ya ce masa daga zarar rana ta fito ta bayyana a gabas zai yi nafila sannan duk lokacin na sallah ne har sai rana ta tsaya tsakiya a tsakiyar sama to lokacin nan sai ya daina yin sallah har sai ta karkatar daga zawal wannan shine lokacin walaha farkonta da ƙarshensa amma lokacinta mafi so wanda aka fi aka fi so a yi ta a lokacin shine lokacin da rana ta soma lokacin da hantsi yayi zafi lokacin da hantsi yayi zafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahih salatul awwabin hina tarmudu al-fisal sallar masu komawa ga Allah wato sallar masu sallar walha lokacin da wato yaron dan maraƙin raƙumi ana ce masa dan maraƙi dan raƙumi lokacin da yake tashi ya bar wato lokacin cikin hantsi an san raƙumi bisa al'adarsu suna zama cikin hantsi to daga zarar yashi ya ya so mazafi wato lokacin walha ya so mazafi irin wajen sha ɗaya ɗin nan to sai su tashi suna neman inuwa to lokacin shine lokacin da ake shine lokacin da ya fi komai aka fi komai son a yi sallar walaha a lokacin kuma mutum ya kula lokacin da mutane an shagaltu da harkar duniya to mutum ya yanke daga harkokin duniya ya koma ya zuwa ga Allah ya nuna cewa yana daga cikin al'awabin al'awabin masu yawan komawa ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma dangane da raka'o'inta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta raka'a takwas ya yi ta raka'a hudu don haka ne mafi san imamun nawawi ya ce an fi so in mutum zai sallar walaha an fi so a yi ta raka'a takwas an fi so a yi ta raka'a takwas bal waɗansu malamai ma suna cewa ba za a ƙara sama da raka'a takwas ba amma kamar yadda ibn al ya tabbatar a cikin zadul ma'ad cewa yin ta har zuwa raka'a goma sha biyu ma ya tabbata daga nasoshi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya yi ko raka'a biyu ko raka'a hudu ko shida ko takwas ko goma ko sha biyu duk ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam sannan yace ya halatta mutum yayi nafilar tahiyatul masjid bayan sallar la'asar da bayan fitowa alfijir ah, wannan yana daga cikin matsaloli da malamai suka saba a kai ah, waɗansu sun rinjayar da hani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila bayan sallar la'asar suka ce ko da mai sababi ce wato ko da ta a tahiyatul masjid ce waɗansu kuma suka ce a'a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ba ta da dalili amma mutumin da yake da dalilin yin sallah kamar ya yi ɗawafi ko kuma ya shigo masallaci ko kuma yana so ya yi sallar tuba ya yi laifi yana so ya tuba ya zuwa ga Allah zai yi salatu tauba ko kuma zai yi sallar istihara bukata ta taso masa ba zai iya jinkirta sallar istihara ba duk waɗannan salloli ne da suke da dalili to mutum zai iya yin su ko da bayan sallar la'asar ne ko da bayan hudowa alfijiri wanda yake wannan shine matabar imamu ahmad da imamu shafi'i ko ita ce matabar malaman a imamu malik masabarsa ita ce mataba ta farko ko da dalili ba a yin nafila saboda yarin jayin da janibin hani tunda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na hana ku ku bashi abinda na umarce ku da shi ku yi gwargwadon iko to ya nuna kan cewa hani ya fi tsanani tun da shi ba a ce ka bar shi gwargwadon iko ba cewa aka ka bar shi kawai a waɗansu malamai sun ɗauki wannan matsala tana daga cikin matsaloli wato masu wahalar rinjayar da menene ya fi daidaituwa irin su imamu shaukani saboda haka suke cewa ma mutum kada ya shiga masallaci a wannan lokacin musamman abin da yake tsanantuwa idan ya zamanto gab da faduwar rana gab da faduwar rana wannan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ga a yi sallah a wani lokacin yana da tsanani kuma musamman an bayyana illar hani saboda haka mutum ya kada ya ringa karda don shiga masallaci kada mutum ya ringa karda don wannan lokacin wataƙila a barin yin sallar a wannan lokacin shine fi saɓanin kamar musamman mubashiratan bayan sallar la'asar da har lokacin da yake rana bata kai lokacin da ta karkata tana gab da za ta faɗi ɗin nan ba wallahu ta'ala ya ce ana cikin sallar tarawi sai liman ya yi mantuwa ya yi raka a uku bai yi sallama sai a ƙarshen ta ukun aka tuna masa yaya za a gyara wannan sallar dai eh, sai ya miƙe in ya zauna yaya tahiya sai a yi masa tasbihi in aka yi masa tasbihi sai ya miƙe ya kawo raka a ɗaya sannan ya sallama sannan ya yi sujada bayan sallama saboda ƙarin zaman da ya yi a wajen da ba a zama a cikin sallah kasancewar a afon sai idan ya kawo raka'a ɗaya sai ya sujada kafin sallama saboda rashin zama da bai yi ba a raka'a ta biyu da kuma ƙarin zama da yi a wannan raka'a ta uku wanda yake ba wajen zama ba ne sai ya sujada qabla salam kamar yadda yake a matsabar imam malik ga mutumin da ya ya rage wata sunna ya ƙara wani aiki a cikin sallah cewa zai sujada ne qabla salam idan ya miƙe idan ya miƙe a wajen da ya zauna ɗin ya miƙe ya kawo raka'a ta hudu sannan ya yi sallama ba tare da ya yi su daɗin ba babu laifi akan wannan saboda sallar nafila ce kuma sallar nafilar dare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salo-salo daban-daban na nafilar sallah duk da yake ya bayyana cewa ka'idar sallar dare shine mutum ya raka a biyu ya sallama raka a biyu ya sallama amma ya yi sallah raka a hudu ya zauna a raka ta hudu sannan ya tashi ba tare da ya sallama ba ya ƙara raka a ɗaya ya zamanto raka a biyar a matsayin wuturi don haka babu tsanantawa a cikin wannan ko da liman ɗin bai yi sujudu sahau ba sallar tasa insha Allah ta yi domin akwai daga cikin wato salon sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam dare da yake tabbatar da wannan duk abin da ya samu asali a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mutum ya yi kuskure ko yayi rafanwa a kansa ba wannan yace shin mace mai haila na iya karanta alkur'ani a cikin laptop ko handset kwarai za ta iya karantawa za ta iya karantawa eh, tunda ana sa shi handset in an sa masa alkur'ani ba alkur'ani ba ne saboda haka za a iya ɗaukansa ko babu alwala ko babu sarki mace mai haila za ta iya ɗaukanta kwamfuta in an sa mata alkur'ani ba alkur'ani ba ce za ta iya ɗaukanta to kuma kamar yadda imam malik ya ce mace in tana jin tsoron manta alkur'ani za ta iya karatun alkur'ani suna cikin haila shi bai ga babu dalili da ya hana mace mai haila karatun alkur'ani musamman in ya zama tana jin tsoron wato mantuwa sai ta iya karanta alkur'ani to sai ta iya karanta alkur'ani da tilawa ta hanyar amfani da handset ko ta hanyar amfani da alkur'ani wanda yake mai fassara tunda shi ba mushaf bane cikakke wanda aka shaɗanta yin tsarki kafin a ɗauke shi kuma wannan amfani da irin su laptop ɗin da handset wajen sanya alkur'ani yana daga cikin yana daga cikin wato a yana daga cikin a ƙoƙarin mutanen zamani na wato tunar Allah a cikin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe na abubuwan ci gaba haka ya kamata abubuwan ci gaba ɗinnan da aka kawo su mu yi amfani da su wajen abin da zai ƙarfafa mana alaƙar mu da Allah ba ya zaman to kan cewa ina abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su na ni'ima a gare mu sai kuma su zaman to hanyar saɓan Allah ba waɗansu handset ɗinsu ba abin da ke cikin illa fina-finan batsa da hotunan ashararanci da waƙoƙi wanda suke sanya su kullum suna tare da shaidanu wal iyadu billah amma idan ya zamanto aka mai da su wajen sanya wato karatuttuka da sanya karatun alkur'ani da wa'azuzzuka da sauransu wannan alkhairi ne mai yawa wannan ya ce mun kasance cikin wanda aka tura wasu gari domin yi wa ƙasa hidima wato nysc shin ya kamata mu ci gaba da yin sallar ƙasaro har tsawon shekara ɗaya lokacin da za mu gama mu dawo garinmu a'a bai kamata ba in dai kun san in kun je za ku zauna ku cikakken kwana hudu to ku cika sallah kamar yadda yake masabar jumhurin malamai mutum zai zauna a waje ya kwana hudu cikakku ya cika sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam an san zaman da aka san yayi ya san ranar zaman ranar shigansa da ranar fitarsa shine lokacin hajjatul wada ya san cewa kwana hudu zai yi a maka saboda haka ya kasaru daga wannan malamai suka ɗauki ka'ida cewa idan mutum zai wuce haka to sai ya cika sallah domin iyakar wato haddin ƙasar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine kwana hudu da kuma sauran ƙara'in da malamai suka ambata jumhurin malamai wanda yake wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik da Imam Shafi'i tare da ɗan saɓani kalilan tsakanin su wajen adadin sallolin shin sha tara ne ko ko 20 ko kuwa ashirin da ɗaya wanda yake amma dai ka'ida kwana hudu din duk waɗannan jumhurin malamai sun tafi a kai kuma da shi ne malamai mafiya yawan malaman wannan zamani suke fatawa da shi irin su shek abdulaziz ibn abdullah bin baz allah ya ji kansa da shek salih al-fauzan da malamin mu muhammad muhammad al-muhtar duk fatawar da suke yi kenan duk da yake akwai malamai a wannan zamani da suke cewar idan mutum ya je waje matsawar ya san cewar ya je wajen ne da niyyar zai dawo to zai iya cika zai iya yin kasar komai tsawon shekarun da zai yi saboda haka za su ce kamar ɗalibai da suke zuwa wata ƙasa su je su karatu har su je su dawo su ta yin kasar wanda yake wannan ra'ayi akwai daga cikin malaman zamanin nan ɗaya daga cikin malamin malaman mu sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen yana daga cikin abin da ya tafi a kai ha Allah ya ɗauki ransa a kan wannan ra'ayi yake wallahu ta'ala a'lam wato wannan matsala abin da ya sa saɓani ya yawa saboda babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu malamai da suka yi fatawa akan mutum ya tsaya akan kwana hudu din nan sun duba janibin ihtiyatu janibin zaman wato mutum ya tsantsani wajen tsare addinin sa ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto wato yin cika sallar shine barin abin da kake hukunta domin idan ya zamanto cewar hukuncin shine sunna a gare ka shine kai kasaru to wannan yana da sauki domin wanda yake zai yi kasaru ya cika sallah ya saba sunna amma ba za a ce sallarsa ba kai ba amma wanda yake zai cika sallah ya kasaru to su kasarun ba za ta wadatar a sallarsa ba domin bai yi farilla ba saboda haka muktazan abin da ne yake hukuntawa shine mutum ya yi taka tsantsan in ya san cewa zai kwana hudu a waje cikakku ya cika sallar tasa wanda ya ce wanda ya ce ina hukuncin wanda ya fada ruwa kuma ya mutu shin za a yi masa wankan gawa kuma za a cire masa kayan da yake a jikinsa da ya mutu da su ah, wato kamar yadda muka ambata wanda ba a cire masa kayan jikinsa ake binne shi da kayan jikinsa kuma ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah shine wanda ya mutu mutuwar shahada a wajen yaƙi a filin daga naƙi da aka yi na jihadi tsakanin musulmi da kafirai wanda aka yi shi domin ɗaukaka kalmar Allah to musulmin da ya mutu ya shahada a wannan shine shahidin da yake ɗaukan wannan hukuncin amma dukkan sauran shuhada ko da an kashe shi a fagen fama amma bai mutu ba sai da aka dawo da shi gida kamar sa'ad ibn mu'ad sa'ad ibn mu'ad an ji masa ciwo a yakin ahzab amma bai mutu ba sai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kusan wata ɗaya yana jinya a masallacin to shi wannan sai an cire masa kayansa an masa wanka an sa masa likafani an yi masa sallah kamar sai sayyidina umar shahada ya yi domin kashe shi aka yi yana cikin sallah zulman shahada ce amma kaga sai da aka yi masa wanka aka yi masa likafani aka yi masa sallah to haka zalika sauran shuhada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ana riskar da su ana kai sai zuwa ga matsayin shahidai su ne wato kamar wanda ya mutu a cikin ruwa da wanda ya mutu a ƙuna da wanda gini ya faɗo masa da wanda ya faɗo daga sama ko daga bene ko kuma daga jirgin sama ya faɗo ya mutu da mace wadda take naƙuda da sauran dai shuhada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk waɗannan za a yi musu wanka a yi musu likkafani a yi musu sallah wannan abin da abinda abin da na ambata a kansa dukkan malamai suke a kansa dukkan malamai suke kuma dalilan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun karfafa wannan na fi'ilinsa da kuma fi'ilin sahabbansa wannan yace ya halatta ga mai itikafi ya amsa waya ko yayi kiran yayi kira yayin da yake itikafi eh ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa safiya tana zuwa wajen sa da yake itikafi ta zauna ta yi hira da ita kuma har ya raka ta har ya fito ya raka ta saboda haka irin wannan aikin ya halatta ya halatta mutum ya amsa waya sai dai fala ya kulu illa qawlan ma'rufa kada ya faɗi magana sai magana ma'ruf hmm, wato kada ya zamanto kuma cewar a so hirar farfasa ka yi sabon aure ka shigo itikafi ka bar amarya amarya ta bugo maka waya ku ta hirar abin ku ta hirar da za ta tayar muku da hankali kuna cikin itikafi wannan bai dace ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ne kada ya rafasu shine magana ta kwarkwasa magana da bata dace ba saboda haka kada ya faɗi magana sai abin da yake na alkhairi sai magana wadda take ta dace da matsayin ibadar da yake ciki domin abin da ya sa ya yi itikafi ya tuna ya bar zaman gida ne ya zo ya zauna a masallaci saboda Allah saboda haka ya tuna irin wato girman abin da ya kawo shi wannan waje don haka ya tsare harshensa daga abin da bai dace ba na haƙƙin iyalansa haƙƙin iyalansa na eh ba su da ikon su hana shi su ce ai haƙƙin kwanan su ne saboda haka bai sai shiga itikafi ba sai da izinin su ai kamar tafiya ce in mutum zai yi tafiya ai ba za su ce haƙƙin mu ne ka zauna tare da mu saboda haka ba kai saka tafiya ba zai yi tafiya saboda haka itikafi ba sai da izinin ba sai da yardar iyali mutum zai yi ba idan mutum yana kwance da iyali ne ya zamanto kan cewar a yace zai tashi mai sallah to yana daga cikin kyakkyawar mu'ashara ya nemi ya gaya musu kamar yadda muka gani a hadisin Aisha wanda muka ambata na Ubayd ibn Umayr yace ya Aisha da ne in tashi in bauta ma ubangiji na to kamar irin wannan yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa kyakkyawan zamantakewa a yi mata wato a a nemi a gaya mu a nemi izinin su wajen wannan sannan tambaya ta biyu ce neman addu'a ne za mu tsaya nan wajen sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah su ne ba a masa ba Na addinin su na musulunci yana nan don sun daina magana suna nan a musulunci amma sun saba ma Allah suna cikin fushin Allah wanda kuma zai wanda kuma ya fi alkhairi shine wanda ya fara yi mai juna magana ɗin idan aka zo dukkan ranar alhamis Allah yana yana ana ɗaukaka aikin bayi ana cewa a yafe ma yawa sa cewa mutane ne wai musulmi sun daina ma juna magana ba su da juna musuluncin nasu yana nan musuluncin su yana nan amma kuma suna cikin saɓan Allah in suka wuce kwana uku kwana uku in kwana uku suka wuce ba su daidaita ba su sulhu ba sun dawo su ne junansu magana to suna cikin fushin Allah kuma za su harama kansu alkhairi mai yawa domin duk ranar litinin da ranar alhamis ana ɗaukaka ayyukan bayi Allah zai ce duk waɗanda aka zo ɗaukaka ayyukan bayansu ba aka zo ɗaukaka ayyukansu Allah zai ce Allah zai yafe ma daga cikin bayansa wanda ya so amma daga cikin wanda ba a ba su wannan yafewar su ne wanda suka kaurace ma juna sai Allah ya ce ku kyale su sai sun yi sulhu tsakanin su wato ko sun cancanci su shiga cikin rijistar wanda ake ma rahama ba za su samu rahama saboda sun kaurace ma juna to har wayo dai yanzu ga lambobin takardun motoci da ake nema a ɗauke muna fata a ba da haɗin kai akwai toyota corolla mai ja lambar kano a ɗaya takwas tara kmc sannan da corolla ruwan kasa brown nambar kano ita ma 98 nambar karamar hukumar garko sannan akwai corolla ja ita kuma nambar aa 814 a ringin rng kala ana nema wanda suka ajiye motocin su dauke saboda a tsara wajen fakin da 'yan agaji suke yi allah ya saka da alkhairi za mu tashi aya ta goma sha uku a cikin suratun nisa a wannan karatu namu bismillah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب Allah ta'ala ya ce tilka hududullah waɗancan hukunce-hukunce na rabon gado da kasa-kasan dukiyar magada wanda ambatonsu ya gabata a cikin wannan sura a aya ta farko da aya ta biyu hududullah waɗancan bayanin iyakokin Allah ne ya rasu rasulallah shine ma'anar tilka kun san mun ce ita ishara a larabci za a yi nuni ga abu kuma a yi nunin abun a ambaci wanda ake nuna ma abu. idan mutum ɗaya ne namiji a ce tilka ga abin da ake nuni da shi a nesa in mutane biyu maza ko mata ake nuna a ce tilkuma in kuma mutane da yawa ne a ce tilkum in kuma mutane da yawa ne mata a ce tilkunna in mace ɗaya ce a ce tilki to tilka waɗancan hukunce-hukunce da nake nuna maka ya rasulallah hududullah iyakokin Allah ne wa man yuti illaha wa rasulahu wanda yi biyayya ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wajen kiyaye waɗannan iyakoki na Allah da kuma ma dukkan waɗansu dokoki na Allah wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudkhilhu jannat Allah zai shigar da shi aljannatai ba aljanna guda ɗaya ba sai aka kawo ta a jam'i domin aljannatai ne daban-daban tajri min tahtiha al-anhar karkashin su koramuna gudana khalidina fiha suna masu dawwama a cikin waɗannan aljannatai wa zalika al azim kuma wannan wato a shigar da shi aljanna ai masa wannan sakayya shi dinnan ya rasulullah al-fawz azim shine rabo wanda yake mai girma shine rabo wanda yake mai girma wato Allah maɗaukakin sarki shi kansa ya girmama rabon ya girmama abin da ya yi ma wanda suka shiga aljanna cewa ya ba su rabo mai girma idan Allah da kansa ya ce abu rabo ne mai girma ka san haƙiƙa rabo ɗin ne wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda kuma ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah wa ya hududahu kuma ya ƙetare iyakokin Allah yudkhilhu nara Allah zai shigar da shi wajen wuta khalidan fiha yana mai dawwama a cikin wannan wuta wala huwa azabun muhi kuma yana da azaba ta wulakanci a cikin ta azaba ta wulakanci za ta matabbaciya ce a gare shi wannan wa'azi ne uslubin alkur'ani kenan bayan an faɗi hukunce hukuncen Allah sai kuma a faɗi abin da zai sa mutane su bi hukuncin Allah shine wa'azi wa'azi dole sai da shi sai da wa'azi za a sai da wa'azi za a aiwatar da shari'ar Allah sai da wa'azi za a kiyaye iyakokin Allah ba 'yan sanda ba ne ba ƙarfin hizba ba ne ba ƙarfin 'yan sanda ba ne zai sa a tsaye da iyakokin Allah duk da ana yin wani duk da shari'a ɗin ta ce a kafa waɗanda za su tsare doka amma ba abin da zai sa mutane su zamanto 'yan sandan kawo kansu 'yan hizban kawo kansu wanda ko da babu mai kiyaye doka sun za su kiyaye dokan akan kansu illa wa'azi illa wa'azi tarwa da Allah shi sa Allah ta'ala ya ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi domin wa'azi yana amfanar mu'mini saboda haka wa'azi a cikin al'umma shine mabudin aiki da shari'ar Allah aiki da shari'ar Allah kuma shine abin da zai kawo ma al'umma zaman lafiya da kyakkyawar rayuwa saboda haka duk abin da aka yi kokari na a yawaita wa'azi a cikin al'umma ba abin da zai kawo gyara a cikin al'umma irin wannan kuma mun gani a cikin al'ummomi da suka gabata a cikin tarihi yayin da duk al'ummar musulmi ya zamanto kan cewar sha'anin wa'azi ya yawaita da karantarwa ya tsananta a cikin al'umma shine za mu ga bambanci babu abin da ya bambanta arewacin najeriya inda daular shehu usmanu ta kai da sauran wuraren kasashen afirka ta yamma inda daular shehu usmanu ba ta kai ba illa wannan jami'a cewa da wa'azi aka gyara wannan al'ummar har aka zo aka yi jihadi kuma da aka yi jihadin aka kafa daular musulunci haka aka ci gaba da wa'azi shehu usmanu a cikin ihya sunna yana cewa wajibi ne ga dukkan malami wanda ya gama kula ya gama wato wanda yake ya samu faraga ya samu rarar ya samu dama bayan cika farnan ainihinsa ya zamanto ya gabatar da kansa domin wa'azi da karantarwa da sauran al'umma a cikin masallatai hmm? abinda shehu usman kenan ya sunnata a ƙasar nan a masallatai a rinka karantarwa shine sunnata sunnar cewa duk ranar alhamis zai tara gama garin mutane maza da mata ya tara su domin ya musu wa'azi kafin ya fito daga gida ya zauna sai ya shiga a soro sai ya jaddada niyya tukuna ya ce yana fita ne saboda Allah ɗansa sarkin musulmi Muhammad Bello ya tambaye shi a cikin infaqul mansur Muhammad dole ya kawo yace ina ganin in za ka fito sai ka tsaya a soro ka dan wata magana me kake cewa yace ina jaddada niyyata ne in halatto da niyya kuma in tsarkake niyyata saboda Allah a cikin wa'azin da yake wa mutane duk rana a alhamis sai Allah ya sanya albarka a cikin abin shine irin wannan zaka ga muka samu albarkacin wannan tsare tsari a cikin tsarin aure ya shiga hmm, a cikin al'ummar muka saba da shi da yin adalci tsakanin mata da abubuwa da dama na ɗabi'un musulunci duk albarkacin wannan ne to wannan albarkacin wa'azi ne wa'azi shine zai sa a tsare shari'ar Allah wa'azi shine zai sa a tsare shari'ar Allah shi yasa gwamnatocin musulunci ba sa wasa da sha'anin yin wa'azi muna gani yanzu a ƙasar Saudi Arabia ba wani abu ne ya canza ƙasar Saudi Arabia illa yawan wa'azi da ake har gidan rediyo suka ware daban na alkur'ani da wa'azi idan atul qur'anul karim farkon zama na a madina makwabta na da na zauna tare da su su suke gaya min da bakinsu ba wani ne yake gaya min ba cewa kafin zuwa daular saudiya a ƙauyensu wanda a lokacin nan ba su shekara hamsin daga tohowa daga ƙauyen nasu zuwa madina ba ƙauyen nasu tsakaninsa da madina bina kilomita arba'in ne suka ce a ƙauyensu ba su san sallah ba ba wanda yake sallah ranar juma'a za su haɗu hmm. a masallaci akwai masallaci sannan akwai wani mutum wanda suke ce masa sheikh malami malam shine kawai zai zo ya tara sai ya hudu ba ya sallah suna kallon sa sannan su tafi gida ba san su sallah ba ba ballanta na su san wani abu alkur'ani har su iya karatun alkur'ani ko azumi ko zakka duk ba su sani ba a nan makwabtanmu shekaru da basu ba ashirin da suka wuce ba hmm? makwabtan mu ƙasar Nijar ‘yan mata ba san cewa mace in ta gama al'ada za ta yi wankan haila ba ba ta san wannan ba duk saboda ne duk saboda rashin karantar da addini da rashin wa'azi akwai munasaba Allah maɗaukakin sarki ya bayanin iyakokin Allah iyakokin Allah su ne shari'ar Allah Allah ya ce waɗannan su ne iyakokin Allah Wata wannan shari'ar ita ce shari'ar Allah duk wanda ya bi ta ga sakamakonsa wanda kuma ya saba mata ga sakamakonta nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya yi bi Allah da manzansa bin Allah mataki mataki ne mafi girman matakin bin Allah shi ne imani wanda duk biyayya idan ka yi imani ba a tutar babu take babbar biyayya ga Allah shi ne ke imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika wajen sabo mafi girman saƙo shine kai kafirci shirka da Allah da kafirci saboda haka ne aka ce don haka ne ma aka ce wanda ya saba ma Allah da manzansa ta hanyar kafirce ma iyakokin Allah kuma ya ƙetare iyakokin ba da iyakokin Allah ya yi watsi da su bai ma yadda da su ba to wannan shine zai shiga cikin wuta ya dawwama wanda kuwa saban Allah ya yi saban da bai kai ya zuwa ga kafirci ba to wannan ba zai zama to kafiri ba in ma ya shiga cikin wuta in dai ya mutu da asalin imani ba zai dawwama a cikin wuta ba saboda haka babu hujja ga rijawa da za su ce ai Allah ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzansa zai shiga wuta ya dawoma a cikin ta saboda haka su ce duk wanda ya saba ma Allah da sunubi guda daya ya kafurta wannan kuskure ne saboda dalilai da yawa a cikin shari'a sun nuna kan cewar idan dai mutum yana da asalin imani duk saban da yayi ba zai zama to kafiri ba ba zai dawoma a cikin wuta ba imaninsa zai amfane shi ya fitar da shi daga cikin azabar Allah Allah madaukaki za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu yana baya shirka da Allah zai shiga aljanna sahabbai suka ce ko yayi Abu Zar ce wa in zana wa in sara ko yayi zina yayi sata ya ce wa in zana wa in sara ya maimaita har sau uku a na uku ce wa in ragima an Abi Zar ko da an turmuza hancin Abu Zar a cikin turbaya wato ko kaso ko kaki Abu Zar magana ta burge shi saboda ko shi in ya tashi ruwayar hadisin sai ya faɗa ya maimaita ya ce wa in ragima an Abi Zar saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan ka'ida ta sanya saboda haka wanda ya saba ma Allah da manzansa da wani abu koma bayan kafirci ba zai dawoma a cikin wutar jihar nama ba in dai ya mutu a cikin imani a wajen wannan bayani munasaba ta zo da ya kamata a mai tsokaci akan wani abu da yake faruwa a jihar niger ta nigeria a watan da ya wuce kusan ma dai wata biyu kenan ran sha ɗaya ga watan da ya wuce a wancan watan watan bakwai watan julai an buga a cikin wata jarida cewa kwamishinan a shari'a na wannan jiha wanda shine babban lauyan wannan jihan ya ce jiharsu suna sake shawara akan cewa za su daina aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a wannan jiha saboda suna ganin tsarin shari'ar musuluncin ba ta dace da tsarin gudanar da shari'a ta adalci a jihar ba ko musulmi ne idan har suka yi haka suka yi ma'alla haka to hakika wani ya daga cikin ridda mutum ya ce ya ba zai hukunci da hukuncin Allah ba saboda bai dace da inda yake ba saboda bai dace da zamaninsa ba ko saboda bai dace da matsayinsa ba ya ce ba zai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wannan kafirci ne shi ne wannan Allah yake cewa shi ne saɓan Allah da yake na kafirci wanda idan mutum ya haka zai dawama a cikin wuta komai sallarsa komai azuminsa idan ya yi kafirci idan ya yi ta idan ya ce in yi inkarin shari'ar musulunci ya yi inkarin aiki da shari'ar musulunci daban ne ka ce ka yadda shari'ar musulunci za a yi amma kuma ka ƙi yin shari'ar musulunci saboda saƙo wannan ba zai kai ka ga kafirci ba amma ka fito ka yi fito na fito da Allah cewa ba za ka yi ba duk da rashin cikar shari'ar tsarin shari'ar musulunci bai kai ana aiwatar da shi ɗari bisa ɗari ba amma akan abin da aka yi akan abin da yake ake aiwatarwa na kamantawa da hukuncin Allah to wanda ya fito ya yi wasu watsi da shi to yayi rinta. to an ce sun ce za su yi taro hukumar sun ce za su yi taro kuma ya faɗi wannan ne a cikin taro waɗanda masu ɗaura ɗamarar yaƙi da shari'ar musulunci a gabansu aka yi wanda akwai wakilin ambasadan ƙasar ingila wato babban suna kiransa babban kwamishina ko high kwamishina akwai wakilinsa ne je a wajen saboda ya ce abinda kuka yi daidai ne abinda muke so kenan ku akwai wakilinsa a wajen saboda dama su ake so a yardar ba Allah da manzansa ba ba muminai ba to wanda ko ya ɗauki walicin abokan gaban Allah ya kyale walicin Allah da manzansa da Allah dina amanu to ya sani cewa inna hizballahi humul ghalibu rundunar Allah su za su yi nasara shi ba zai nasara ba ba inda zai to da haka ya kamata waɗannan duk wanda yake da sila kan yi isar da magana ya zuwa gare su ya sanar da su irin haɗarin abin da suke nema su fuskanta ya kai su zuwa ga warware imaninsu kuma mu ko ba za mu kyale su ba dukkan inda muka san Allah zai karba addu'anmu waɗanda suke so su yaƙi da addinin musulunci su amfani da matsayinsu na siyasa don sun ga sun samu mulki na shekara hudu abinda jihar naija ita ce jiha ta biyu da ta bayan zamfara ita ce za ta aiwatar da shari'ar musulunci to su waɗanda suka zo yanzu suna ganin kan cewar don sun samu mulki na wannan muddar da allah ya ara musu su ga kan cewa za su yaƙi da shari'ar musulunci za su yaƙi da addinin allah to su sani cewar in suka tashi yi da allah suke yi kuma allah maɗaukakin sarki zai ga bayansu kuma za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya nuna Allah ya karya su Allah ya karya ƙarfinsu idan kuma saboda rashin sani ne to Allah ya fahimtar da su su gane kada su ɗauki wannan mataki amma matsawar suka ɗauki wannan matakin to kuwa Allah maɗaukakin sarki in Allah yadda Allah ba zai ɗaya su ba kuma za mu ɗauki za mu ta addu'a kan Allah maɗaukakin sarki kada ya ba su iko kan su yi wannan maƙiya addini da suke so su tunzura su kan su yi Allah ya karya su waɗanda kuma suke gafalallu sun rafkana Allah ya faɗakar da su wanda suke jahilai a cikinsu Allah ya sanar da su wanda suke masu rauni a cikinsu Allah ya karfafa su kan yin abin da yake shine daidai amma idan suka tafi akan yin fito na fito da addinin Allah to Allah ga ta ga su na'am واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما wallati ya al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu na arba'atan minkum waɗannan waɗanda suke zai kema aikin alfasha shine zina wato mata da suke aikata da suka yi zina min nisa'ikum daga cikin matayenku ya ku muminai fastashidu na arba'atan minkum to ku kafa musu shaidar mutum hudu minkum daga cikin daga cikinku ya ku mazaje wato ku kafa musu shaidar mazaje hudu daga cikin ku muminai ba waɗanda ba muminai ba kuma su zamanto yaya ne fa in shahidu idan suka yi shaida fa amsikuhunna idan suka yi shaida a kansu kan cewa sun yi zinan fa amsikuhunna to ku tsare su wato ku tsare su fil buyuti a cikin gidajensu kada su fita daga gida hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta zo a kansu har sai Allah ya ɗauki ransu da mutuwa aw ya ja'ala Allahu hunna sabila ko kuma har sai lokacin da Allah ya sanya musu tafarkin ya sanya musu wata mafita daga wannan hukunci daga wannan azaba da aka sa musu wallazani ya'tiyaniha minkum mazaje kuma da suke zai kema wannan aiki na alfasha minkum daga cikin mazajenku fa'azuhuma to ku bakanta musu magana ku mugusta musu ɗabi'a ku azabtar da su fa in ba idan suka tuba wa aslaha suka kyautata aiki fa a'ribu anhuma to ku kauda kai daga gare su ku kyale su wato ku dene musu wannan idaya inna Allah kana tawwabar rahima lallai Allah mai yawan karɓan tuba ne ga bayansa da suka tuba ya zuwa gare shi rahiman mai tsananin jin kai ne a gare su wannan hukunci ne a farkon musulunci da ya kasance ga mace wadda ta aikata zina mata mace in ta aikata zina a farkon musulunci to Allah ya bayyana cewa ga hukuncinta an kira zina alfahisha alfahisha abin abinda ake nufi da alfahisha daga alfahush ne mummunan abu wato saboda tamu gusta ita zina a bace wadda take a cikin ɗabi'ar ɗan adam a cikin yadda Allah ya halicci ɗan adam ba mutane suna ganinta barna ce don haka masu yinta suke a ko'ina maɓarnata ake ganin su ko'ina mazinata maɓarnata ne ba ta garin al'umma ne zina ba ta gari ce a cikin al'umma shi yasa Allah ya kira ta al-fahisha da cewa wato abawar da take wato abarki to mace in ta zamanto aka in ta aikata alfasha to aka fa mata shaida shaidar fastashidu alaina ku kafa musu ku nemi shaida a kansu a shaida kuma ta arba'atan minkum mutum hudu daga ku maza daga ku ko mumine wato dole su zamanto maza mazan kuma ƴaƴa ba bayi ba sannan kuma su zamanto adilai saboda wannan ayar dukkan wata shaida a cikin alkur'ani za a ƙayyade ta da sharaɗin da Allah ta'ala ya sanya ma shaida wajen mu'amalar ciniki ya ce mimman zauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuke amincewa da su kuke yadda da su daga cikin masu shaida su ne adalai a wajen kome idan mutum ya yi saki ya ce wa ashidu da wai adilin ninku ku kafa shaidar wato mutane ma'abuta adalci guda biyu daga cikin ku saboda haka sharaɗin shaida a musulunci ta zamanto adila wato dole su zamanto adilai kuma shaidun nan su zamanto arba'atan minkum su su hudu kuma sunna ta bayyana cewa shaidar su zamanto shaida ta su ta yi ittifaki a cikin sifarta ba su saba ba kuma sai sun faɗa balo-balo me suka ga tana yi ba kawai zo su ce mun ganta tana zina ba kamar yadda ya faru a hadithin waɗannan yahudawa biyu da suka yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me aka faɗa a cikin littafin ku suka ce ga abin da aka faɗa ya ce me yasa ba za ku yi musu ba suka ce abin ya fi ƙarfinmu saboda zina ta yi yawa zai zama kan cewa muna jefe manya-manya daga cikinmu ya ce to ni ko ni ne zan tsaye da hukuncin littafin Allah a kanku daga cikin yadda suka faɗa ya ce a cikin littafinsu cewa idan aka kirawo shaidu hudu suka tabbatar sun gan shi yana zina da ita al'aurarsa a cikin al'aurarta kamar mushi a cikin kuratandu kalmir wadda fil mikhala sai ya sun faɗa da wannan sifar to sannan za a tabbatar a cikin wannan akwai rubutun Allah da bayi kan wato ya sanya tabbatar da zina tana sananta shi yasa aka kawo ta aka kawo shaidar da wannan sifa mai tsanani idan mutum ɗaya ne ya je ya gani kafin ya je ya kawo mutane uku an yi abin da za a yi an gaba shaidar su ta tashi a banza in ya je ya faɗa shi za a yi mahaddin ya yi ƙazafi dole sai sun haɗu su su hudu sun gani kuma sun gani ga baki ɗaya kuma sun faɗi sifar yadda suka gani sannan za a tabbatar da cewa ta yi zina to wannan hukuncin Allah ya ce idan haka ta faru fa in shahidu idan suka yi shaida fa amsuku hunna fil buyut to ku tsare su a gidaje a gidajen su kada su fita sai a hana mace fita ta zamanto gidanta ya zamanto mata ɗakin ta ya zamanto mata kurkuku ɗakin ta ya zamanto mata kurkuku ba za ta sake fita ba har sai ta mutu ko kuma sai Allah ya sauka sai kuma sai Allah ya saukar da wani hukunci wanda zai canza mata wannan ukuba da wani haddi wanda za a saukar da shi a cikin shari'a wanda Allah madaukakin sarki ya saukar a ƙarshen a cikin suratul nur da aka bayyana hukuncin mazinata a cikin suratul nur wanda ya shafe wannan hukunci amma farkon musulunci wannan shine hukunci saboda haka wannan hukuncin waɗansu malamai suka ce ba shafe shi ake ba tunda dama ai Allah cewa yayi har sai Allah ya sanya mata mafita sai ya sanya mata wata hanya to hanyar shine hukuncin da Allah ya saukar a cikin suratul nur shine yazo a cikin hadisin ubadah bin samit annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila al-thayyibu bi al-bikru bil bikr jaldu mi'atin wa tadribu am wa thayyibu bi thayyib jaldu mi'atin war rajul yace ku dauka daga gare ni ku ɗauka daga gare ni ya ku musulmi Allah ya sanya musu hanya hanyar mafita wato wannan hukuncin da Allah ya ce har sai Allah ya sanya musu mafita ya sanya musu hanya to ya sauka wato arbikru bil bikr saurayi idan ya yi zina da budurwa wato wanda abin da ake nufi da saurayi a nan wanda bai taba aure ba ba mafsan ba ba katangangen namiji ba idan ya yi zina da wadda take ita ma ba katangaggan mace ba to jan duniya, ai musu bulala ɗari wata gribu a a kuma nisa a kuma ɗauke su a kai su wani gari can a ƙulle su su shekara ɗaya ba a gidajen su ba a ƙulle su su fursuna na shekara ɗaya wa thayyibu bi thayyib wanda yake katangagge katangagge wanda ya riga ya taɓa aure to shi a yi masa bulala ɗari sannan a jefe shi a yi masa rajin a jefe shi to wannan hadisin sai aka haɗu cewa wato sai an masa bulala ɗari sannan kuma a jefe shi amma jamhurin malamai ba a kan wannan suke ba sai jina ali ya tafi akan zahirin wannan hadisin da aka kawo masa shuraha wata mace da ta yi zina ya ce ya yi mata bulala ɗari ya ce ne miki bulala ɗari da littafin Allah sannan na jefe ki kuma da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran jamahirin malamai suka ce a'a in aka yi in idan wanda yake katangagge wanda hukuncin jifa ya hau kansa jefe shi kawai za a yi ba sai an masa bulala ɗari sannan a jefe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi da ma'iz ma'iz ya yi zina ya zo ya yi shaida gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a kila ba zina kai ba la'alla taɓa ta kai la'alla shafan ta kai ya ce a'a ya rasulullahi zina ne sau uku yana zuwa wajensa bayan ya yi na ukun a na hudu sai ya tura a tambayi yan uwansa me ya same shi lafiyar sa kalau aka ce lafiyar sa kalau ya rasulullahi ya ce a tambaye shi ya taɓa aure aka ce ya taɓa aure domin almuhsan katangagge shine wanda ya haɗa sharuɗa guda hudu ya zamanto baligi ya zamanto ɗa sannan ya zamanto mai hankali ba mahaukaci ba sannan kuma ya zamanto ya taɓa yin aure aure sahihi kuma an tare a cikin auren amma in yi aure ba aure sahihi ba auren da shari'a ba ta yadda da shi ba kamar yi aure ba kamar yi aure babu sanin wali ko yi auren mutu'a wanda duk wani haramtaccen aure idan yayi wannan ba zai mai da shi ka ba wanda ya cika sharuɗan nan guda hudu sune shuruɗul ihsan ko ba musulmi ba ne domin a bisa sahihi hatta waɗanda ba musulmi ba idan shari'a ta hau kansu za a zartar da hukuncin shari'a ne a kansu in suka yi da hukuncin Allah ba za a ce su ba katangaggu ba ne to ma'iz annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka jefe shi da yayi zina da shaidarsa haka zalika al-ghamidiyya matar matar da ta zo da ciki ma na zina din tace a tsarkake ta aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je sai ta haihu da ta haihu ya ce ta je sai ta gama shayarwa da ta gama sannan ya ce aje a jefe ta da aka jefe ta jininta ya tsartu a ɗaya daga cikin sahabbai sai ya nuna Khalid ibn Walid sai ya faɗi wata kalma ta wato ganin cewar wannan jinin wadda ake tsaye da wato aka yi mata wannan haddin shi ne taɓa jikinsa kuma yana tozar yana faɗan magana na tozartawa a gare ta ya ce ya Khalid kada ka faɗi wannan magana ya ce ta yi tuban da da za a raba wannan tuban nata a dukkan mutanen madina wannan tuban ya ishe su hmm? ya ce akwai wani abin da ya fi da ya zamanto ta zo ta bayar da kanta ta sadaukar da kanta saboda Allah kan a sarkake ta me ya kai wannan wato yadda da lahira ta gwammace ta rasa ran nata bisa ta je ta haɗu da Allah ba ta san halin da za ta haɗu da Allah daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo ya yi itirafin ya yi zina ce wanda duk yayi wani abu na zunubi tsakaninsa da Allah in Allah ya rufa masa in Allah ya suturta shi ba a bayyana ba to ya je ya tuba ga Allah ya saurara ya gani Allah madaukakin yana karkashin mashiyar Allah Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ranar alkiyama ya kama shi ya hana mutum ya je ya yi itirafi domin azabtar da haddin zina a kansa amma da a farkon musulunci haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ma a sau hudu sau uku yana yin rajab waɗansu suna cewa sau hudu da ma'iz da alghanudiya waɗansu suna ƙara aljuhaniya waɗansu suna cewa alghanudiya ita ce aljuhaniya sannan kuma da waɗannan yahudawa guda biyu da suka yi zina da aka kawo su wajensa sa aka jefe su saboda haka jefe wanda ya yi zina idan ma'aurin ya taɓa aure tabbatacce ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na ubadata bin samit shi ya bayyana cewar wannan ayar da Allah ya ce hatta ya ja'ala aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya sanya musu as to sannan kuma hukuncin waɗanda suke a farkon musulunci waɗanda suke maza su kuma idan suka aikata zina ɗin in suka ai wallazani ya atiyaniha waɗanda suka aikata maza su kuma idan suka aikata wato allazani ɗin ya haɗa wato da namiji da mace idan suka aikata in aka kama su sun aikata ko kuma su maza ɗin idan suka aikata zina su su biyu shine idan suka aikata aikin mutanen annabi lo fa'aduhuma to ku ku yi musu idaya idaya inna shine malamai suke sabani waɗansu suka ce shine ku wato ku zazzage su ku gaggaya musu bakan magana ku yi musu duka ba tare da iyakar wani haddi ba to idan suka tuba suka kyautata aikinsu fa a'ridu amma sai ku kyale su wannan ya nuna kan cewar kenan kun ga duk da Allah ya kira wannan zunubin alfasha idan Allah madaukakin sarki bai rufe kofar tuba ga waɗanda suka aikata ba inna Allah kana tawwabar rahima Allah madaukakin sarki ya tabbata mai yawan karɓar tuba ne ga bayansa mai kuma a tsananin jin kai a gare su don haka ne ya zo a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza zanat amatu ahadikum falyajlidha alhad wala yusarrib alaiha idan mutum yana da kuyanga ta je ta yi zina to ya tsayar da haddi a kanta ya mata bulala bulalar kuyanga rabin bulalar da ake mayaci sai a mata bulala hamsin to ya tsayar da haddi a kanta wala yusarrib alaiha kada wato ya aibata ta kada ya aibata ta ya ce ke dai mazinaciya ce ke dai kaza ce a'a domin yin haka taimakon shaidan ne akan wanda ya laifi tunda Allah shi kansa ya ce shi ne yawan tuba ne mai kuma rahama ne idan mutum ya tuba ya kyautata aiki to mutum da ya a tayin min zambi kamar la zambala wanda ya tubar daga zunubi kamar bai taba yin laifi ba ne. wannan ayar kamar yadda muka ambata a ta sauka a farkon musulunci daga baya da suratun nur ta sauka ya zamanto hukuncin aka bayyana shi kamar yadda aka ce shine azzaniyatu wazzani fasjidu kullu wahidin minhuma a jalda wannan akan wanda basu taba aure ba kenan wanda kuma suka taba aure kamar yadda zo a hadithin Zaid ibn Khalid al-Juhani da Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi zan yi muku hukunci da hukuncin Allah yace a shi yaron da ya zina tunda bai taba aure ba ala ibnika jaldu mi'a wa taghribu a ai masa bulala ɗari a je a ɗaure shi shekara ɗaya ita kuma macen tunda tana da aure yace a je a tambaye ta fa in waghdu ya unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha idan ta yi itirafi ta yadda cewa ta yi zina a jefe ta saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan shine hukuncin a cikin littafin Allah sayyidina umar ya ce mun karanta allah ya saukar a cikin abin da muke karantawa na alkur'ani ashaihu wa shaihatu idan zana ya farjumuhuma albatta tsoho da tsohuwa wato ma'ana anan wajen ma'aurata wanda sun taɓa yin aure idan suka yi zina ku jefe su gaba ɗaya nakalan min Allah azaba daga Allah wa kana Allah azizan hakima yace mun karanta ta amma Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da ya shafe tilawar amma hukuncin yana domin Allah yana aka nafs hanya hanya ne kamar in kun yi karatu wanda suke karatun usul za su sani akwai abin da ake shafe da hukuncinsa da tilawarsa akwai abin da za a shafe hukuncinsa a bar tilawarsa akwai abin da za a shafe tilawarsa a bar hukuncinsa to wannan yana daga cikin abin da aka shafa tilawarsa aka bar hukuncinsa na'am إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا ألينا Allah ta'ala ya ce inna mattaubatu wato saboda Allah ya ce Allah yana karɓan tuba yawan karɓar tuban sa ne to sai ya bayanin tuban inna mattaubatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala tuba akan tuba a wajen Allah yana tabbata ne kawai ga waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin saboda wauta ko kuma saboda wato jahilci abinda ake nufi da jahilci a nan wajen shine mutum ya jahilci cewar wannan laifin ga abin da zai sabbaba masa ga irin abin da zai kai shi na samun na fushin Allah da mummunan ukuba a duniya da lahira da wato ɓaci tsakaninsa da mahalicinsa. domin wannan shi ne zai sanya shi ya gaba gaɗe ya je ya saba ma Allah to waɗanda suka yi zunubi da irin wannan suka cuci kawo kansu suka yi ma wauta suka jahilci akibar abin da zai zunubi zai kawo musu to su ne Allah yake karɓan tuban su ya tubona ba wai kawai sun yi laifin ba sannan kuma su tuba ya zuwa ga Allah su koma ya zuwa gare shi min qaribin a nan kusa wato ba tare da sun yi jinkiri ba fa ulaika yatubu Allahu alaihi waɗannan su ne Allah yake karɓan tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne Allah masani ne da waɗanda yake suke tuban kuma suke da gaske a cikin tuban hakima gwani ne a cikin dukkan ayyukansa wa laysa at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at tuba baya kasancewa baya tabbata ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai yayin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinsu ƙala inni tubtu al'an sai yace ni yanzu na tuba walallabi na ya mutu na wahun kuffar wala waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai su ma wato babu tuba tuba ba baya tabbata a gare su ulaika waɗannan da su waɗanda ba su tuba ba sai da suka ga mutuwa da kuma waɗanda suke kafirai da suka mutu a cikin kafirci ba su tuba ba a atadna lahum azaban alima hakika mun tanadan musu azaba mai raɗaɗi wannan ayar ita ce ta bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki mai karɓar tuba ne Allah maɗaukakin sarki yana karɓar tuba matsawar mutum ya zamanto mai gaskiya ne a cikin tubansa Allah ta'ala ya ce tuban Allah tuban da Allah yake karɓa na wanda suka aikata mummuna ne dama kuma su ne suke su ne ake neman su tuba ga Allah waye ku baya wa ayyuna wa ayyu abdin laka ma alamma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wane ne daga cikin mu bawa naka ya Allah da yi ne saboda haka kenan kaga kullum kamata ya karanto a cikin tuba domin wane ne zai ce shi ɗari bisa ɗari yake ya tsaya kyam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in tagfirillahumma faghfir jamma wa ayyu abdin laka ma in Allah ya iya Allah idan za ka zaka za ka yi gafara ka gafarta komai da komai wani ne daga cikin mu bawa wanda yake abin nan bai saba maka ba wannan ba yana cewar annabawa ma su ba su ma suna saban Allah annabawa ma mai ne amma in suka fuskanci tsakaninsu da Allah sai su ga su ma suna da buƙatar Allah ya yafe musu akan abin da suka sani da abin da ba su sani ba hmm? saboda bayi ne bawa shine wanda zai rinka jin kan cewar bai isa ba a gaban ubangijinsa to Allah ya ce yana karɓar tuba ga wanda suka aikata mummuna wanda suka aikata mummuna aiki bi jahala al jahala tana zuwa da ma'anar azzulum da zalunci shi yasa ne Allah ta'ala yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wanda idan suka aikata alfasha ko suka cuci kawukansu domin duk wanda ya aikata mummunan aiki ya cuci kansa aljahala tana zuwa da ma'anar jahilci kamar yadda amr ibn al-kusum yake cewa alala yajhalan ahadun alaina fanaj'alu fawqa fanaj'alu fawqa fanaj'alu fawqa jahilina ko kada wani ya ce zai mana zalunci mi zalunci sama da zaluncin ma zalumai mun tashi wato mi ramuwa gayyawa da tafi gayyar wa mu wuce iyaka kaga yace la yajhalan ahadun aina ai la man ahadun alaina kada wani ya cuce mu kada ya to da haka duk wanda ya sako ya cuci kansa to amma wanda Allah ya ce wanda suka yi haka kun mai tubuna an qari sannan su tuba da a kurkusa a kurkusa ma'ana kafin mutuwa ta zo musu shine a kurkusa din kafin mutuwa ta zo musu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa matsawan bai kai gargara ba algargara shi yayin da rai zai zo eh, hatta idza balagatil hulqum in rai ya zo makogaro lokacin da mutum ya gama lafiku za ga ganin sa ya kafe to a lokacin nan ko ya zo karban tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba kamar yadda ya faru da alfir da fir'auna hmm? hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin har sai da tukuna nitsewa ya same shi ya ce yanzu na yi imani da abin da ubangijin banu isra'il babu abin bautawa da gaskiya sai ubangijin banu isra'il kuma ni ma musulmi ne aka ce a al'ana sai yanzu wa kad kafarta qablu da ku ka kafirta wa kunta minal mufsidin kana cikin mabarnata to idan dai mutum ya tubu na min qarib nan kusa shine wato ba tare da yayi jinkiri har sai mutuwa ta zo masa ba domin kasancewar an ce ya tuba a nan kusa yana nuna kan cewa wato nan da nan ya zabura ya zuwa ga tuba domin jinkirta tuba yana daga cikin abin da yake kawo wato mummunan ƙarshe yana daga cikin abin da yake toshe wa mutum kofar tuba mutum ya jinkirta mutum ya rinka cewa zan tuba zan tuba zan tuba to haka sai ga ya mutu bai tuba din ba to ya tubu na min qarib nan ba da wato a kurkusa suke tuba Allah ya ce waɗannan su ne Allah yake karɓar tubansu wanda ya nuna cewa kenan idan mutum ya tuba ya cika sharuɗin tuba wanda Allah yake so wanda ke shi ne mutum ya yi nadama kan abin da ya yi. shi ne tuba na gaskiya ya san abin da ya yi ba daidai ba ne sannan kuma ya nemi gafarar Allah sannan ya azama cewa ba zai sake aikata wannan mummunan aikin ba wannan shi ne tuba na gaskiya to wanda ya tuba haka Allah ya ce Allah ya karɓi tubansa wato ma'ana kenan idan mutum ya tuba bai kamata mutum ya tuba ya rinka ganin Allah bai karɓi tubansa ba wannan matsala ce usuliya tunda Allah an maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tsayar aka tsayar masa da haddi Allah ya tsarkake shi ranar alƙiyama ba za a yi masa azaba akan wannan zunubin da ya yi ba amma wanda ba a tsayar masa da haddi ba fa huwa tahtal mashi'a yana karkashin nufin Allah in Allah ya so ya fi masa in Allah ya so ya masa azaba to wannan sai yasa waɗansu suke cewa wanda ko mutum ya tuba ta hatar shi a yake domin bai sani ba Allah ya karɓi tuban nasa ko Allah bai karɓi tuban sa waɗansu malamai kuma wanda daga cikinsu akwai ibn abdulbar kuma alƙur'ani wannan aya tana ƙarfafa mazhabarsu suka ce inda mutum ya tuba ya cika sharaɗan tuba to Allah ya karɓi sa. Allah ya karɓi tuban sa, wannan zunubin dai Allah ya yafe masa kada ma ya shakka akan wannan in dai mutum ya tuba ya zuwa ga Allah Allah ya karɓi tubansa tunda Allah ya ce fa ulaika yatubu Allahu alaihi waɗannan Allah yana karɓan tubansa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani yayi kyakkyawan aiki sannan ya shiri to sannan Allah ya ce tuban Allah ba amma waɗanda suke aikata mummuna har sai idan mutuwa ta zo musu shine hatta lokacin gargara to wannan babu tuba Allah baya karɓar tuban su wannan ladina mutu wa wahun wala waɗanda suke tuba waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai Allah ya ce waɗannan Allah ya tarar da musu azaba wadda take mai raɗaɗi <clears throat> a wannan akwai hadisai da dama da suka zo wanda suke kwadaitarwa akan wato a gaggauta tuba da kuma muhimmancin kada bawa ya yanke ƙauna. mu duba mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi fitabi ga wannan al'umma ta musulmi Allah ya ce ƙul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suka yi ɓarna ne yawa akan kawo kansu masu laifi fa Allah yake kira ba salihai ake kira ba ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suke wanda suke barna mai yawa akan kawo kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗaya su gabaki ɗaya su Allah ya ce gabaki ɗaya su Allah yake ya ce kuma Allah ya ce thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka bayar da littafi muka gadar da alqur'ani ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu muka zaɓe su ya ce famin hun zalimun li nafsihi daga cikinsu akwai mai cutar kansa akwai mai zunubi wa min hun muktasid akwai wanda yake tsaye daidai wa da baya buba fallasa wa min hun sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yake ya shallake ya fi kowa wajen ki ya fi kowa rigarge ya fi kowa tsere da riskan wajen riskan ayyukan alkhairi amma duk kaga Allah ya ce suna da cin wanda Allah ya fifita su sau da haka hatta masu laifin a cikin al'ummar musulmi suna cikin wanda Allah ya fi don ba za su zama a cikin wuta ba sau da haka kada mutum ya yadda wato shaidan ya sanya shi ya ɗaya da hasu ya yanke kauna daga rahamar Allah ya zo a cikin hadisi ingantacce na Abu sa'idin al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce iblis yana cewa ya ubangiji na rantse da izzarka ba zan gushe ba ina batar da bayinka matsawar rayukansu suna cikin jikinsu matsawar jini na gudana a cikin jikinsu ni kuma ba zan daina batar da su ba Allah ya ce ni kuma na rantse da izzata da ɗaukaka ta ba zan gushe ba ina gafarta musu ina gafarta musu matsawar suna neman gafara ta matsawar za su nemi gafara ta ni kuma ba zan daina ba saboda haka sai a gani waye zai gaji ya daina saboda haka kada mu kada mu yanka kada mu mugusta zato ga Allah tabaraka ta'ala duk wanda yake zato duk wanda yake kyautata zato Allah zai yafe masa zai karɓi tubansa Allah zai karɓi tubansa wanda yake zaton yake kyautata zato ga Allah cewa in ya mutu Allah aljanna zai shiga da shi Allah aljanna zai shiga da shi wanda ku yake ganin Allah wuta zai sa shi to wutan zai shiga kada ka mugusta zato ga Allah ko kaɗan matsawar ah, abubuwan da suke hana karɓar tuba su ne wannan na farko gargara idan mutum ya shiga gargara na biyu idan rana ta fito daga mafaɗarta idan manya-manyan alamomin sa'ar alkiyama suka zo a lokacin nan tuba ba zai amfani ba ta yi gobe ne eh, ta yi gobe ne yi eh. ta sani ne a cikin gaibi yake in ka ce a haba da Allah cikin azumin to in goben ta yi kuma ga abin ya taso fa ya zaka saboda haka kada kai wasa da sha'anin Allah kada kai wasa da kusancin alƙawarin Allah shi yasa Allah ya koya abu domin ka zamanto kullum a cikin shiri take tsakaninka da Allah kullum ka gyara gidanka ka getta kayanka tsakaninka da mahalicci Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake karɓar tubansu Allah kuma ya yafe mana zunubanmu Hmm. ai wannan ba gargara ba ce lafkanin kalmar shahada ba gargara ba ce lokacin da mutum ya zo gargara ne lokacin da ran ya so fita har ya kai ya zo makogaro hmm. lokacin da ya gama na iko lokacin da ya ga ayoyi sun bayyana gare shi lokacin ne Allah baya karɓar tuba amma hatta mutum yana kwance a gadon mutuwarsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Abu tsari ya ce ka faɗi kalma guda ɗaya zan kafa maka hujjar ta a wajen Allah ya zo wajen wani yaro saurayi ba hude da ya zo duba shi rashin lafiya yana kwance a gadon ajali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kace la ilaha illallah sai yaron sai ya kalli ubansa ba hude ya ce ati abul qasim ka bi abul qasim sai ya faɗa saboda haka ya saboda haka ya mutu musulmi ya aiki dan kaɗan kuma ya samu ladan ya ɗumbin yawa saboda haka kaga eh, shine ake ce din ai mutum yana kwance akan gado ai ba lokacin gargara bane gargara shine lokacin da mutum ya zamanto ran ya taso fita ran ya taso fita amma wannan lokacin mutum yana wato a lokacin sa na karshe kafin ran ya zamanto an zare kafin a soma a zare ran daga jiki ya ga saukar mala'iku da sauransu wannan a lokacin nan kalmar shahada za ta amfane shi tuba zai amfane shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين